Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum da fatan an sha ruwa lafiya. Har yanzu dai Hadiza Kyari ce da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a wannan shiri na dare yau talata goma sha tara ga watan Afrilu. A cikin shirin za a ji cewa a daidai lokacin da ake ganin kasawar jam'iyyar tsaro wajen magance ta'addanci da ya kazanta a arewacin Najeriya. Ana matsa lamba ga mahukantan kasar da su kawo sojojin haya kamar yadda aka yi a shekarar 2015. Za kuma mu leƙa jamhuriyar Nijar inda za ku ji cewa 'yan majalisar dokokin ƙasar na jam'iyyar NPN kishin ƙasa sun canza sheka daga wancan jam'iyyar hamayya. Kamar kowace ranar Talata Yau ma Mustapha Nasir Batsari na nan tafa da rahoto na musamman wannan karin akan fara aikin rajista almajirin makarantun allo a jihar Nejan Najeriya. Sannan kuma Haruna Maman Bako zai gabata da shirin wasanni a takaice daga jamhuriyar Nijar. To amma kafin nan ga Mahmud da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. an rantsar da majalisar zartarwar gwamnatin firayim ministan pakistan shahbaz sharif a yau talata mako guda bayan da majalisar dokokin kasar da 'yan adawa ke da rinjaye ta kada kuri'ar yankan kauna ga gwamnatin imran khan lamarin da ya kawo ƙarshen gwamnatinsa da ta kwashe kusan shekara hudu tana mulki shugaban rikon kwarya sadiq sajirani ne ya jagoranci rantsar da ministoci da masu ba da shawara 37 a bikin wanda aka yada kai tsaye ta kafar talabijin inda sharif da manyan shugabannin jam'iyyar pmln suka halatta sharif wanda majalisar wakilan ƙasar ta zaɓa don mai gurbin kan ya kafa gwamnatin haɗaka wacce ta haɗo kan jam'iyyu da dama a ranar 11 ga watan afrilu inda babban abokin hamayyarsa na jam'iyyar ppp ya zama abokin tafiya jam'iyyar ta mpmln wacce ta dawo karagar mulki bayan shekaru hudu ta samu mambobi goma sha shida a majalisar zartarwar yayin da ita kuma jam'iyyar ppp ta samu mambobi goma sha ɗaya dakarun ukraine a yau talata sun ce sojojin rasha sun karkata hankulansu wajen kokarin karbe ikon donetsk da luhansk wasu muhimman yankuna da ke gabashin ƙasar wanda hakan zai ba su damar haɗe yankin da crimea da suka kwace shekaru takwas da suka gabata wata sanarwa da babban janar ɗin sojin ƙasar ya fitar ta kuma nuna cewa har yanzu rasha bata dakatar da kai hare-haren makamai masu linzami a kan yankunan fararen hula ba a sassan ƙasar wannan sanarwa na zuwa ne kwana guda bayan da rasha ta kaddamar da hare-haren da aka jima ana fargabar za ta aiwatar a gabashin ƙasar ta ukraine bayan janye ƙawanyar da ta yi wa birnin kiev Зараз вже можна констатувати, що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувались. Дуже значна Shugaban Ukraine Володимир Зеленський Кене yake cewa yanzu babu haufi. Za mu iya cewa dakarun Rasha sun kaddamar da yaki akan yankin Donbas, wanda suka jima suna shiryawa. Shi dai Donbas shi ke ɗauke da yankunan Luhansk da Donetsk, lardunan da tuni wasu yankunan su suka fada hannun 'yan awarin da ke samun goyon bayan Rasha. haɗe da birnin mariupol mai kashe jiragen ruwa da suka yi wa ƙawanya rasha dai ta nemi ragowar sojojin ukraine da ke birnin na maria Paul da su ajiye makamansu tare da ba su wa'adin zuwa tsakar ranar yau talata ma'aikatar tsaron rasha ta yi ikirarin cewa dakarunta sun yi nasara a har-haren makamai masu linzami sama da 1,200 da suka harba a cikin dare guda waɗanda wasunsu da dama suka fada akan gabashin ƙasar ta ukraine a karan farko cikin watanni mayakan Falasɗina sun harba wani makamin roka cikin yankin kudancin isra'ila rotanni sun ce isra'ila ta mai da martani da hare-haren sama a kudancin zirin gaza inda ta wuta kan wani wuri da take zargin ƙungiyar hamas na haɗa makamai kamar da dakarun isra'ila suka faɗa da safiyar yau talata babu dai rahotannin da ke nuna cewa ko an jikata a waɗannan hare-hare ita dai isra'ila na ɗora alakin waɗannan hare-hare ne akan shugabannin hamas abin da yasa take mai da martani da zarar an harba mata su wannan harin roka da mayakan falistinawan suka kai shine na farko tun bayan wanda suka kai a daren jajiberin sabuwar shekara harin makamin ya biyo bayan aron gama da aka yi a wajen masallacin kudus wanda ya haifar da jerin munanan hare-hare zuwa cikin isra'ila gefe guda da kuma hare-haren soji da isra'ilan ita ma ta kai a matsayin martani a yankin yammacin gabar kogin jordan a ɗaya gefen labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc labaran duniya ke kenan aka saurara daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu shiga fagen rahotanninmu. a dai lokacin da ake ganin kasawar jam'iyyar tsaro wajen magance ta'addanci da ya kazanta a arewacin Najeriya. Ana matsa lamba ga mahukantan kasar da su kawo sojin haya kamar yadda aka yi a shekarar 2015. To amma a wannan rahoton da Umar Faruk Musa ya aika mana daga Abuja, wasu tsofaffin hafsoshin soja suna ganin sojojin kasar za su iya. Sojojin Najeriya da jami'an tsaro suna da zimmar da za su yi maganin wannan abu. to amma abin da ya kamata shi ne a haɗa waɗannan sojojin da kayan aiki da kuma a tabbatar da ɗaukacin 'yan Najeriya su san abin da ake ciki. Domin idan kai la'akari da abubuwan da suke faruwa galibi gwamnati ce kawai ke kitin da take rawata sannan kuma su kansu jami'an tsaron ba sa samun gudunmuwa ba wai sai lallai gudunmuwa ta wasu abubuwa kamar kayan aiki ba su kansu fahimtar 'yan Najeriya tana tasiri misali kaga a karan baya ai akwai 'yan najeriya su suka rubuta takarda aka je ƙasar amerika aka hana najeriya da kudin su sai makamai kuma suna nan najeriya kuma waɗannan mutanen da suke ta'addanci ba sa bambantawa tsakanin wai babba da yaro musulmi da kirista ko mace ko namiji sauransu su kamata ya kasance 'yan najeriya ɗaukacci kowa yana da rawar da zai taka sannan baya ga haka kuma waɗanda abin da ya kamata aima su jami'an tsaron ai musu na tabbatar sai ga an yi maganin wannan matsala amma in haka ce za a kawo kawai sojan ha irin waɗannan kawai dai za a yi ne baya ba zane misali in kai la'akari da abin da ke faruwa a ƙasar mali kuma dole idan ka kawo irin waɗannan mutane ta yaya za su yi su bari general usman sani kuka shiga kenan mai ritaya tsohon kakakin dakarun tsaro na najeriya a tattauna da ne da shi a abuja a waje ɗaya air marshal yusuf anas mai ritaya mai sharhi ne kan al'amuran tsaro a najeriya ya yi mun kuma ƙarin haske dangane da muhimmancin a baiwa sojojin najeriya kuɗaɗe da kayan aiki domin za su iya wannan aiki inda yake cewa dai ban san takamaimai ainihin sojojin haya da aka kawo ba a lokacin da kuma menene aikin da aka sa su wanda har aka yi ganin sun yi wannan labarin taimakawa wajen karya laban yaran malam amma dai abin da na tabbatar cewa sojojinmu suna da ƙoƙarin da za su iya murkushe wannan ta'addanci in dai an samar masu isassun kayayyakin aiki da kudaden da za su gudanar da ayyukan da ake yi yanzu na kokarin karya kadarin wa'annan 'yan ta'adda da ta'addan amma dai abinda kuma za a ƙara la'akari da shi yawanci jama'a in an ji an ware kamar biliyan goma a ba ma sojojin ƙasa na tafiyar da ko a tawo makamai yawanci abin da majalisa za ta yi kasafi idan aka zo neman ainihin kuɗaɗen a fito da su sai ka ga cewa bai fi a samu biliyan uku ba ko biliyan hudu to kaga tun daga nan an samu gidin wajen neman sayan kayayyakin da za a yi amfani da su na yaki da ta'addanci a waje daya malam mamun sale mai sharhi ne kan al'amuran tsaro a najeriya ya kuma min karin haske dangane da muhimmancin da yake ganin akwai na kawo sojojin haya domin su kammala wannan aikin da ake ganin cewa sojin ƙasar najeriya sun kasa yanzu duk matakan da aka ɗauka na sojojinmu na Najeriya da jami'an tsaronmu bai haifi ɗa mai ido ba har yanzu. Don haka tun da su waɗannan sojojin haya ƙwararru ne kuma sun samu horo na gaske kuma an taɓa jaraba an ga ranar su a dubu biyu da goma sha biyar yadda suka tabbatar da an yi zaɓe na wannan shekarar. To ina ga lallan ilalla shigowa da su cikin wannan ƙasa domin su magance wannan ta'adi da illa da ake wa tsaron ƙasa abu ne da in gwamnati ta ɗauka zai yi magana abubuwa da dama. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. To a gaida Umar Faruk Musa. 'Yan majalisar dokokin ƙasa na jam'iyyar MPN kishin ƙasa sun canza sheƙa daga ƙawancen jam'iyyun hamayya zuwa na jam'iyyu masu mulki da nufin dafawa gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum wajen gudanar da abin da suka kira ayyukan ci gaban ƙasa. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Notre mouvement politique décide d'être désormais membre de la majorité parlementaire. Lokacin da kakakin 'yan majalisar dokoki na jam'iyyar MPN kishin ƙasa ke jawabi kenan a zauren majalisa da hantsin wannan talata domin sanar da ficewarsu daga bangaren adawa zuwa bangaren rinjaye. Honorable Kabiru mai daji Ibrahim ya yi mana karin bayani akan dalilan ɗaukar wannan mataki. Eh, mun ba da amsa ne ga kiran da shugaban ƙasa ke ma duka al'umma na Nijar. cewa a zo a kama gaba ɗai mu yi tahaya saboda mu huskanci matsalolin da wannan ƙasa take cike yau wanda kowa ya sani tsaro ya lalace babu kwanciyar hankali cikin ƙasa don in ƙasa ba ta kwanci lahiya babu siyasa in ƙasa ba ta zamana lahiya babu wani cece kucen da za a samu a yi balle ma har a je a yi magana mulki kenan ana so a zamanto ƙasa guda ya zamanto mu koma nijar kamar yadda muke ta da sai ya zama to duka 'yan ƙasa sun ga muri guda kowa ya bada gudunmuwar shi daidai gwargwado baki abin da yake iya yi. Jam'iyyar NPR jamhuriya ta tsohon ministan cikin gida Albade Abuba ce ta yi ruwa da tsaki wajen ganin NPN kishin kasa ta kwatse da bangaren masu mulki. Honorable Sanusi Mareni shine jagoran gungun 'yan majalisa na NPR jamhuriya PSD Basira da Anema Bani Zumbu. 'Yan majalisu na kishin ƙasa ƙarƙashin jam'iyyarsu sun amince su dawo su kama shugaban ƙasa. Kuma sai gani a cikin Eh, majalisa wani gungu ne ba sha'awa wani gungu ne yake kan shi a haɗe su ma iya aiki shi yadda ya kamata sai ga gungun eh, jamhuriya da abokan wancanta 'yan basira da 'yan anema ba ni zambu don saboda haka alhamdulahi yau wannan gungu mu ya zama shine gungu na biyu a majalisar dokoki iya da 'yan majalisu guda 22 alhamdulahi jam'iyyar mpn kishin kasa ta tsohon ministan harkokin waje ibrahim yakuba ta yi fice wajen cacakar gwamnatin pnds tarayya abin da sa ake ganin ficewarta daga bangaren adawa na iya shafar makomar kawancen jam'iyyun hamayya to ma a cewar honorable lawali ibrahim mai shirgi na rdr canji cikin tsarin siyasar nijar ai ba shi bane farko ko a gare su ko a wasu ma yanzu za mu ɗarma ɗamara sosai da sosai don mu yaƙi rishin gaskiya da zalunci da mulkin babakere da izinin Allah za a gwagwarmaya kuma za a kuka kuma za a kare incin ɗan jihar gaba. tun a makonin da suka gabata ne ake yaya ta shita-shitar shirin canza shekar jam'iyyar mpn kishin kasa daga adawa zuwa bangaren masu goyon bayan shugaba muhammad bazum matakin da wasu ke ganin sa tamkar na share fagen shigar ibrahim yakuba cikin sabon gwamnatin da ake shirin kafawa a nan gaba kaɗan yayin da ɗaya bangare abin ke zama hanyar samar da adadin 'yan majalisar da ake bukata don kwaskware kundin tsarin mulkin kasa a wani yunkurin kafa majalisar dattawan da ake hasashen albade abuba zai shugabance ita to amma dan majalisa mareni ya ce ba a zo wurin ba tukuna sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar to a gaida sule mummuni barma yanzu kuma ga mustapha nasir batsari da rahoto na musamman wanda a wannan karan za mu fara ne da cewa rajistar almajiran makarantun allo a jihar Nejan Najeriya da aka ɗauka a wani mataki na shawo kan matsalar barace-baracen yara a kan tituna. Ƙungiyar alaramomi hafizan Alƙur'ani mai girma reshen jihar Naija a tarayyar Najeriya sun fara aikin rijistar almajirai masu karatun allo a jihar Naija. Matsalar ta almajirai masu yawan bara ta daɗe da ta zama kiki a yankin arewacin Najeriya. Ƙungiyar hafizan Alƙur'anin dai ta ce ta ɗauki mataki mai ƙarfi da zai kawo ci gaba a wannan mataki da suka ɗauka na hana yawon barace-baracen na yara ƙanana. Ambasada Gwani Abubakar Sadiq mai turare shi ne shugaban wannan ƙungiya ta alaramomi a jihar Niger. Ya ce a yanzu haka ma sun fara aikin tantance yawan almajiran a ƙananan hukumomin cancaga da boso. To, bazari al'amuran rayuwa gaba ɗaya yanzu nan sun riga sun canza harka nan ta almajiranci a lokacin da muka yi ba haka yake ba yanzu to tunda abubuwa sun canza ga rashin tsaro da al'amura sun cakuɗe ta ko ina kuma a kullum gwamnatin ta tashi ta kan yi magana akan cewa irin abubuwan da muke ba su dace ba mu ma da yawa mun sa akwai inda lalle muna da kurakurai saboda haka lokaci yayi da ya kamata mu tsaya mu gyara shi yasa ita wannan kungiya to sai na zo da wannan tsarin yanzu dole ya kamata mu yi form muka kira yan uwa gabaki ɗaya kaf duk almajirin da yake mina malamin da yake da almajiri ya zo ya cika fom din nan rubuta sunan shi makarantarsa yawan almajiransa adireshin shi lamban wayan shi waɗannan abubuwa da da suka muka yi to su ne za su yi za su jagorance mu zuwa ga duk wasu ci gaba da muke nema da kuma gargaɗi akan wasu abubuwa da muke nema a bari turu wannan fom din saboda gwamnati tana so ta ɗauko mataki na wajen ganin ta yi ta yi ta yi abin yaƙi baruwa to ka tana da karfi da duk abin da za ta yi za ta yi sai dai ka ci Allah isa to ba mu so a kai ga haka tsakaninmu da gwamnati sai addu'a to mu kira yan uwanmu su zo su cika wannan fom din su bi tsari almajirai kan titi danja banki wurare da ba su dace ba ba mu so mu ga almajirai gaskiya a wannan wuraren ku da kanku kenan ma za ku ɗauki wannan mataki na mu da kanmu ne saboda ai eh, ba tsari idan ka ce gwamnati ta yi ba zan ce ba za ta iya ba za dai ayi abin ne ayi fu wahala kawai a bar shi a ci gaba da yi saboda an shayi din amma mu da yake yanzu nan mu almajiran ne mu ma iyaka dai mun yi karatun dai mun haddace alkur'ani mun rubuta mun dawo mun kama sana'o'i muna da almajiran mu muna zaune to mu mun san almajiran da suke da ainihin makarantun da suke wannan barace barace sun san mu mun san su saboda haka da mun zo mun zauna da su muka gaya musu nasiha ne ba faɗa ba ne ba ƙarfi ba ne za mu dai ga musu gaskiyar da ke ciki ne waɗannan yaran amana ne a wurin mu saboda haka waɗannan wurare mahaifi bai turo yaro ya ce maka ya je ya bara bakin titi ba tsakani da Allah karatun alƙur'ani aka turo shi to duk me zuwa bakin titi goma malam sani ba karatu yake ba amma wasu na ganin ku malaman ne yawanci suke tura almajiran ya za a yi ku tantance irin su a cikin ku eh ai da wannan fom din ne za mu tantance wannan abu ai shine dalilin yin fom din ambasada Musa Adamu Hadeja Shi ne shugaban wannan kungiya a jihohin arewa maso tsakiyar Najeriya ya ce bukatar su samun fahimtar juna a tsakanin almajiran da kuma bangaren gwamnati. Dalili da muka ɗauka muna so bangaren almajirai su fahimci gwamnati yadda abin zai zo mana da sauƙi don a zanna lafiya. Mu wakilai ne na zaman lafiya tsakanin almajirai da gwamnati. Ba masu a ce an samu wani abu wanda bai kamata ba. Gwamnati uwa ce, to bai kamata wanda yake karkashin ta tsare ya yi abin da bai kamata ba don haka muke kokari mu nuna musu yadda ake biyayya da ladabi don kasa ta zanna lafiya. To yanzu wace irin fahimta ke akwai ku da gwamnati ya zuwa yanzu? Eh a yanzu a hakikanin gaskiya mun fahimci juna. Illa dai a ƙasa mun fahimci juna abin ne dai bai bayyana jama'a sun sani ba. Domin suna ba mu shawarwari muna karɓa mu ma mukan ba su namu suna karɓa a halin da muke cikin yanzu. amma to menene da kuke ganin kalubale ne ko matsaloli da kuke fuskanta ku ita wannan kungiya musamman abin da ya shafi almajiran muna da kalubale mai yawa kasan yadda mutane suke abin da suka dauka rayuwarsu abin da suka saba tun shekaru ɗari zuwa yanzu shine kuma yanzu zamani ne ba haka bane a da doki raƙumi jaki ake hawa yanzu ana hawa mota mashin jirgin sama kaga an samu canji kuma abin hawa ne to haka shi karatun kansa da yadda za a same shi da yadda za a yi shi ba za a ce sai irin na da za a ba kullum hanyar sauki ake nema da kuma mutunci da kuma daraja a wurin mutane kada makiyin addini rinka rena maka saboda kasawarka amma su baka ga kaman batun almajiran nan an daɗe ana fama da shi abu ya gagara musamman a arewacin najeriya kana ku kungiyar nan za ku iya shawo kan matsalar eh a can baya babu layin da abin zai yi wani yanzu da aka bi bangaren malaman ko malaman suka haɗa kansu suka nemi haɗin kai da jama'a sha a hukuma ta nemi haɗin kai da malaman da suka san abin abin zai yiwu a can baya waɗanda ake amfani da su wanda in an ce to ne su in an tafi a bar magana mu yanzu in mun ce eh to za mu bi ne sau da kafa sai mun ga abin yayi kyau akwai malaman ku da kuke fama da matsaloli da su yanzu sun kibin abubuwan da kuke bukata eh a can baya mun samu haka amma lokacin da aka zo kama almajirai aka zo yi mana corona ka san corona da ta zo gaba daya ka almajirai ta kare <laughs> to da muka tashi muka nuna musu yadda abin yake to suka kokarin da muka yi da haɗin kan da muka samu saura ma suna ba mu haɗin kai dalilin wannan wasu daga cikin mahalarta wannan taro na fara rijistar almajiran da aka gudanar a jihar Niger dai sun ce suna da kyakkyawan zato na samun tsafta a al'amarin almajirancin a ƙarƙashin wannan tsari. Sunana Salisu Muhammad ne, ni ne Vice Chairman na Hufazil Qur'an Niger State Rankin alhamdulillahi wato mahimmancin wannan rijista kamar yadda ka sani akwai matsaloli da muke fuskanta na farko dai mutum zai iya zuwa cikin gari ya zauna wani gefe ya tambayi wani bango ya zauna wanda in ya zo ya zauna cikin kwana biyu ko kwana uku da zuwa almajirin zai iya fita yawon bara sai ya zamanto a wannan yawon baran da ya tafi ya bace to idan ya ɓace din idan ka zo ka sami yaron bai san sunan anguwan ba malamin kawai ya sani kuma kai ba ka namban malamin saboda haka baka ma san shi ba saboda haka wajen wannan muna samun kalubale sosai so dalilin wannan ya samu kace ya kamata a fito da rijista fahimce ku kuna so duk wani malami da ya shigo da almajirai a nan Niger ku san shi wannan shine abin da muke nufi in Allah sa duk wani malami da zai shigo nan cikin garin Mina ko kuma ne Jastar gaba daya yana da mahimmanci babban gurinmu shine in zai zo ya zo daga ma ya zo inda ya zauna ko wanda yake zauna a gidansa ya gaya masa cewa akwai kungiya ta musamman da zaka je ka yi rijista da ita sunana sani abdulrahman dajin director na tsare-tsare na wannan kungiya ta hukumar Quran and Scholars Association of Nigeria Niger State Chapter kuma sakataren tsangaya da same a muhimmancin yin rajista wa almajirai shine saboda mu tsaftace tsari na almajiranci musamman karatun alkur'ani lura da irin yanda waɗansu almajiran a matsayin na sakatan tsangaya wannan shekara wato hudun na a baya kafin zo nan ana kawo mu almajirai da yawa za a gansu akan manya-manyan titi suna bara waɗansu sai ya gaba almajiran ne wasu kuma almajiran ne to sai mu ga cewa tun da abin ya kasu kashe biyu za mu duba mu haɗa al'umman mu yan uwa makantan allo mu zauna da su duk wanda yake ba da almajirai su je wani guri su yi eh, bara akan titi na neman kuɗi kuma na almajirai je gida ya ɗaki ya yi bara gida haka muka amma yanzu yaro je gidan mai atm yana baran kuɗi to in ya saba da kuɗi kuma gaba ya za'a sunana honorable mohammed sd mambo a wannan babban ci gaba ne sosai ga gwamnatin jihar niger da su karan kansu al'umman musulmai baki daya waɗanda da involve akan wannan abubuwa saboda gaskiya na yi matukar farin ciki da na halarci wannan taro inda ba haka ba an bani labari ne sai in faɗi wani abu daban fata dai kwalliya ta biya kuɗin sabulu ta yadda gurin waɗannan alaramomi zai cika a daina ganin ƙananan almajiran suna yawon bara a bankuna da kuma gidajen mai Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Madalla yanzu kuma ga wasanni a takaice. Za mu so labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda kungiyar kwallon kafa ta mata yan kasa da shekaru goma sha bakwai ta kasar cewa da mena national ta mata ta shan kashi a hannun kasar Morocco da ta karkare ta da ci goma sha da banza a star general Sani kunce na bambirin bai wannan wasar tana cikin tsarin tankaɗe da rairaya na neman shiga kofin duniya na kwallon kafa na mata yan kasa da shekaru goma sha bakwai da zai wakana kasar India a wannan shekara ta 2022 kuma kara karawar na cikin zagaye na uku na neman shiga wannan kwambalar ta mata ta ƙwallon kafa ta 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai ta duniya yankin nahiyar afirka idan muka leka ƙasashen turai kuwa ranar jiya ne ƙungiyar kwallon kafa ta barcelona ta sha kashi a gida a hannun cadix da ci da nema wannan kashin da barsa ta sha a jiya a gida ya ƙara jefa fargaba da ma tsoro a magoya bayan ƙungiyar ta fc barcelona da ya tunawa magoya bayan da mawuyacin halin da kungiyar ta samu kanta a kakar kwallon kafa ta bana tun farkonta ta wannan shekara a kasar spain duk da yake tun kama ragamar kungiyar da shavi ya yi ta samu farfaduwa har ma tana matsayi na biyu yanzu haka a teburin la liga da maki 60 da kwantan wasa guda ita ko cadix da ta shammaci barcelona a gida a ranar jiya yanzu haka tana matsayin ta goma sha shida da maki 31 kawai a wasannin La Liga na Spain na wannan shekarar ta bana. Abin da ya kara ma magoya bayan kungiyar takaici shine bayan da ta sha kashi a ranar Alhamis a Camp Nou a gida in Intact Frankfurt ta kasar Jamus a wasannin kwallon kafa na Europa League na bana inda kungiyar ta Jamus ta bankaɗike ta daga wannan gasar bayan ta zurde ta da ci uku da biyu a ci gaba da wasanni na tennis na kasar Spain yanzu haka Humbert ɗan ƙasar Faransa ya kai ga zagaye na biyu bayan da ya yi wa Nakashima ɗan ƙasar Amurka ci shida da uku shida da biyu sai kuma Haris ɗan ƙasar Brazil da ya yi wa Carbales Baina ɗan ƙasar Spain ci shida da hudu shida da bakwai shi wan ɗan ƙasar Koriya ta kudu ya sallami Benoit Per ɗan ƙasar Faransa da ci shida da hudu shida da hudu sai defa Benoit Per ɗin ya yi kaca-kaca da ragar buga sa na tenis din saboda cin da aka yi masa wanda ya fidda shi daga gasar ta kwamfalar ta barcelona ta kwallon tenis ta wannan shekara ta 2022 da muke ciki wannan dai kwamfalar a san cewa rafael nadal dan kasar spain ne ke rike da ta. kuma ba zai samu damar kare wannan kamben ba a bana saboda ciwon kafada da yake fama da shi haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar yanzu kuma lokaci ne da za mu saurari tasirin azumi albarkacin watan rahama na Ramadana. Sunana Malam Ibrahim daga kuma su gana masallacin Malam ya Musa. To mun gode ma Allah da wannan shekara Allah ya kawo mu. To masha Allah an fara azumi lafiya kuma mun gode ma Allah. Azumi dai ni fa'idan da na ji shi a cikin jikina saboda gaskiya an azumi kana jin nishadi kuma kana jin garkuwan jikinka kamar ya karu ne kana jin saki a jikinka in dai kana azumin tsakaninka da Allah fi sabilla ka ji kamar ya kara ma lafiya abubuwa da kake ji shi na ba daidai ba a jikinka za ka ga ya sake especially ma balle amfani da dabino wurin bude baki da ruwan zafi ko ko ko ko ti wala alhamdulillah mu da mu muna gode ma Allah kwarar kwarar yana kara mana lafiya muna sakiya inda haka ma zai tafi da kullum mun gode amma har yanzu ma alhamdulillah azumi akwai fa'ida ciki kwarai fuskar ibada da imani wallahi yana sake ka kwarai kwarai kwarai don za ka ji kamar ibadan nan kai karan kanka kana kara ma yana kara ma kwarjini da himma kana kamar bari ka yi kamar ka kara ma fiye da da kamar kai in kai sake kana kamar kai an wuce an barka shi yasa yana bar kai ma kana kara kwazo a kai wannan da insha Allah sama kuma shi Ghana wurin ibada ni abin da zan ce wurin ibada musamman sallan tarawih Allahu akbar abu ne da yake daga shekara she shekara shi yasa in ya zo muna sacrifice ne mu yi shi saboda wannan wata in ya wuce to she yawanci rai ni abin da zan ce kenan Allah ya saka da alheri Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Ni ne Ibrahim Muntari Ali. Gaskiya azumi wato Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarce mu da mu yi azumi. Kuma azumi akwai albarka, akwai rahama, sannan akwai gafara a ciki. Sannan kuma abu ne wanda yake in yana zuwa ana marmarin shi, in zai tafi kuma ana kewan shi. Shi yasa azumi abu ne akwai alheri mai dimbin yawa a ciki saboda alherin shi Allah ya ce azumi shi nashi ne da wanda muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice an rantsar da majalisar zartarwar gwamnatin firayim ministan pakistan shehbaz sharif a yau talata mako guda bayan da majalisar dokokin kasar da 'yan adawa ke da rinjaye ta kada kuri'ar yankan kauna ga gwamnatin imran khan lamarin da ya kawo ƙarshen gwamnatinsa da ta kwashe kusan shekara hudu tana mulki shugaban rikon kwarya sadiq sajirani ne ya jagoranci rantsar da ministoci da masu ba da shawara 37 a bikin wanda aka yada kai tsaye ta kafar talabijin dakarun ukraine a yau talata sun ce sojojin rasha sun karkata hankulansu wajen kokarin karbe ikon donetsk da luhansk wasu muhimman yankuna da ke gabashin kasar wanda hakan zai ba su damar haɗe yankin da crimea da suka kwace shekaru takwas da suka gabata wata sanarwa da babban janar ɗin sojin ƙasar ya fitar ta kuma nuna cewa har yanzu rasha bata dakatar da kai hare-haren makamai masu linzami a kan yankunan fararen hula ba a sassan ƙasar shi dai donbass shi ke ɗauke da yankunan luhansk da donetsk lardunan da tuni wasu yankunan su suka fada hannun 'yan awarin da ke samun goyon bayan rasha a karan farko cikin watanni mayakan Falasɗina sun harba wani makamin roka cikin yankin kudancin isra'ila rotanni sun ce isra'ila ta mai da martani da hare-haren sama a kudancin zirin gaza inda taibarin wuta kan wani wuri da take zargin kungiyar hamas na haɗa makamai kamar da dakarun isra'ilan suka faɗa da safiyar yau talata babu dai rahotannin da ke nuna cewa ko an jikata a waɗannan hare-hare Thomas sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Julie Lathers Gresham wadda ta haɗa shirin da ma injiniyan namu na yanzu. Ni Hadiza Kyari ke muku fatan alheri. Ma assalam.